masu sauraron mu da wannan maraicen assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya yau da gobe ne shirin matasa ne daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 25 31 da kuma 41 a yamai kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm a sauran sassan kasar ta nijar kuma kuna iya jin mu ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya fm sai kuma ta intanet a voa voahausa.com ko kuma kai tsaye ta facebook live Masu gabatarwa Usman Ahmad Kabara. Safina ta sada dangi. Tare da Maryam Bashir Bugaji. So kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya to yau ma ita za mu yi a yau sha bakwai ga watan agusta shekarar 2017 inda za mu mai da hankali akan batun nan da muka faro a makon da ya gabata akan yaran nan da ake haifarsu da larurar kwakwalwa ko kuma autism a turanci. sai ɗaya shekara 20 ko 30 yana larura yana cikin gida wanda suke cikin gidan ma wani ba su san shi ba saboda har yanzu da ragowar tunanin a kau da su ka a shigo da su cikin jama'a To ya ya kamata mu yi da waɗannan yaran a cikin al'ummominmu? Ba su yi kamar sauran yara ba, amma ai ba su mutu ba. Saboda haka mu gani me za mu iya tafin me za mu iya fitowa da shi daga cikin ability ɗinsu mm, su ma su amfani al'umma ai eh. ba wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a mm, mm. to ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh duk masu irin wannan abun mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan Za mu ji daga kwararriya a fannin nazarin yara masu bukata ta musamman, Dr. Fatima Gaji Ɗantata da kuma sauran bayani daga Dr. Asma'u Abba ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. To, amma kafin sannan ɗin sai kun ji amsoshin tambayar da muka muku a Facebook da Twitter game da irin waɗannan yara da ake haifa da larura a kwakwalwarsu. Sannan in lokaci ya ba mu dama za ku kira mu a kan lambar mu ta sifil alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Ku da ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. ku ji bayani akan lalurar kwakwalwa wato autism a turanci. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku game da yadda za mu taimaka wa iyaye masu yaran da ke da wannan lalurar da su kansu yaran. Ga yadda kuka amsa. To sakon farko daga Jamilu Muhammad Gwaram ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ni a ganina yana da kyau gwamnati ta samar da makarantu na musamman wato special schools da kwararrun malamai waɗanda suka karanta ilimi na musamman wato special education ta kuma ɗauki nauyinsu ma'ana ta ba su ilimi kyauta sannan jama'a su rungume su hannu bibbiyu ba tare da nuna kyama ko tsangwama a gare su ba. sai muhammad sule alfa'is garin rijiya ya ce hakika ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka ma iyayen waɗannan yara ta hanyar ba su tallafi domin zuwa asibitoci don nema wa yaran su magani saboda idan suka samu lafiya ba wai kawai iyakar su iyayen su za su amfani da su ba haka kuma idan yaran suka samu damuwar kwakwalwa to tabbas ba wai iyayen su ne kawai za su shiga matsala ba har da sauran al'ummar gari da fatan allah ya bamu lafiya tare da iyayen mu baki ɗaya. sai kuma bashiru imamu ibrahim ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya wannan matsala ba karama ba ce kuma sannan mafi yawa za ka ga masu wannan cutar 'ya'yan talakawa ne kuma gashi a wannan lokaci taimako ya yi karanci kowa daga shi sai iyalin shi kawai ya sani saboda haka ya kamata gwamnati ta taimaka ta ɗauki nauyin maganin waɗanda Allah ya jarabta da wannan cuta ku tashi lafiya. Sai Nura Abubakar Daudawa ya ce yau da gobe ya kamata gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu su buɗe wurare da ake kira rehabilitation centers don kula da masu irin wannan lalura saboda lalura ce wadda ba warkewa ake yi ba cikin ƙaramin lokaci sannan a ƙarfafa wa mata masu ciki zuwa wajen awo da cin abinci mai gina jiki da zuwa rigakafi sannan kuma abin nuna musu wariya a cikin al'umma bisalam sai kuma umar alhassan kamaru ya ce yau da gobe taimakon da za a iya yi wa iyaye na yaran da suke fama da cutar kwakwalwa shine gwamnati ya kamata ta ɗauki ɗawainiyar neman ma yaran magani har allah ya sa su warke domin babu abin da yake da wahala ga marar karfi kamar neman magani a kullum duk 'yan dabbobin da kake da su sai sun kare ba tare da kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Sai Abubakar Sabi'u sabuwar Katsina ya ce salam yau da gobe ta hanyar gina asibitoci na musamman da gwamnatin tarayya da na jihohi za su yi tare da zaɓo ƙwararrun ma'aikata masana cutar ƙwaƙwalwa sannan su kuma masu hannu da shuni su dinga taimaka ma iyayen da ke fama da wannan lalura da tallafin kuɗaɗe da abinci mai gina jiki da dai sauransu. Mansur Babauro na faɗa ya ce, Salam yau da gobe, ni a gani na hanyar da ta kamata a taimaka wa ire-iren waɗannan mutane da suke fama da irin wannan larura ta kwakwalwa shine ya kamata al'umma su daina nuna musu kyama sannan iyayensu kuma su dinga neman shawarwari wajen ƙwararru ta fannin kiwon lafiya. Fatanmu dai shine Allah dai ya kawa waɗanda suke ɗauke da irin wannan cuta sauki ku tashi lafiya usman da sakinatu da maryam a'a safinatu sunanta Sai Muhammad Muhammad ya ce salam VOA Hausa ni a gani na hanyar da za a taimaka wa waɗannan masu lalurar taɓin ƙwaƙwalwar shine gwamnati da sauran ƙungiyoyi su tashi tsaye don ganin sun taimaka wa waɗannan mutane. Allah ya sa a tashi lafiya. Ado Turaki Askira ya ce yau da gobe ikon Allah. A gaskiyar magana cutar da ta shafi ƙwaƙwalwa ba abun wasa ba ne. Ya kamata a ce gwamnati ta ɗauki matakin samarwa da irin waɗannan mutane magani. Sai Abubakar Sadiq ya ce salam yau da gobe. a gaskiya ni da yake abin ya faru a gidanmu na san wahalarsa ya kamata hukumomi su rika taimaka ma iyayen waɗannan yaran ku kuma allah ya biya ku ku tashi lafiya to amin amin sai suleiman sale ya ce hakika irin waɗannan yara na buƙatar tallafi tun daga farkon haihuwarsu har ƙarshen rayuwarsu saboda haka gwamnati ya kamata ta shigo da wani tsari domin ire-irensu sai alhaji ali kire wa allah sa na faɗi sunan daidai ya ce ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su rika taimakawa masu fama da wannan cuta ta kwakwalwa wato ya kamata kamata a rika gina asibitoci a yankunan karkara don amfanin masu fama da irin wannan cuta ta kwakwalwa wato autism. Abdulrahman Aliyu jihar Sokoto ya ce HYDG hanyar da za a bi a taimakawa iyayen da yaran su ke dauke da larurar kwakwalwa shine hukumomi su tallafa musu ta hanyar su magunguna da ba su kwararrun likitoci da za a duba su. Sai Abdulmumin ana sau Garba ya ce ta hanyar ba su kulawa ta musamman kamar yadda kasashen Turai ke yi. Sai kuma Binta Haruna ta ce salam yau da gobe. taimakon farko daga iyaye ne sai kuma gwamnati ta rika wayarwa mutane kai akan wannan larurar ta yadda za a sami raguwar cutar a kasashenmu masu tasowa. Sai Bahari ya hayya guru ya ce yau da gobe za mu iya taimaka wa iyayen da shawarwari na kwantar da hankalinsu su kuma yaran za mu iya taimaka musu ta fannin karatunsu musamman ga 'ya'yan marasa ƙarfi. Na goge ku tashi lafiya. Muhammad Ahmad Usman tun ga makeri ya ce ga masu kuɗi wannan cutar ba matsala ba ce amma ga talakawa sai gwamnati da ƙungiyoyin taimakon kai da kai da masu hannu da shuni sun kai ɗauki ga 'ya'yan talakawa sai babbaji leman na faɗa ya ce ya kamata gwamnati ta gina gidaje na musamman domin kula da irin waɗannan yaran domin ta haka ne kaɗai za a ceci rayuwarsu sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter inda Atsale Mohammed Wan ya ce YDG taimakon kai da kai da kuma agajin gaggawa gwamnatin jiha da na tarayya ya kamata su musu domin su ne da wuka da nama. sai a ɗan kaduna 2 ya ce gwamnati ta samar musu sashe na musamman da zai rika tallafa musu musamman yaran da suka zama iyayensu ba su da ƙarfi. sai at s mai lange-lange ya ce gwamnati ta gina musu makarantu irin nasu ta ɗauke wa iyayensu biyan kuɗin makaranta jama'ar gari su jawo su a jiki su nuna musu so da ƙauna. sai at abba underscore bala haruna ya ce lafiya magana ce ta kuɗi ita wannan lalura masu kuɗi da kuma gwamnati ya kamata su taimaka wa iyayen da ba su da ƙarfin maganin cutar sai kuma at adamu jb underscore madara ya ce salam ydg Muna kira ga gwamnati da kuma masu hannu da shuni da su taimaka musu da ababen more rayuwa domin rage musu raɗaɗi. Sai da ƙarshe at Mustapha alkali 18 ya gwamnati ce ya kamata rika tallafa musu da su da iyayensu. Allah ya sauwaƙa amin. To da fatan za a ci gaba da aiko mana da saƙonnin. To wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da wata ƙwararriya a fannin nazarin yara masu bukata ta musamman mai suna Dr. Fatima Gaji Ɗantata daga Jami'ar Bayero da ke kanan daba a Najeriya domin ƙarin haske game da ayyukan da suke yi na taimakawa yara masu irin wannan bukata ta musamman ko kuma mu ce special needs a Turanci. Jami'a irin ta Bayero, wane irin taimako ne kike ganin wannan jami'ar take samu daga wajen gwamnati? na tabbatar da inganta ayyuka musamman na bincike irin wanda kike yi ana samun taimako nan da mun fara ne kamar unit a hankali daga unit muka zama muka zama department kuma muna fatan nan gaba ma za a haɓaka wanda za a iya buɗe santa ko wani abu kuma gashi na yanzu um, saboda magana nan da muke a rediyo mun zo dab da dab da al'umma saboda da jama'a ba san me muke yi ba in an ce ma ana karanta special education wasu dariya ma za ka gane to amma saboda mun zo dab da dab da al'umma yanzu mun samu karbuwa duk iyaye masu koye yaya saboda al'adance sai ga mutum yana da mai larura ko yana da ilimi sai ka ga baya son ya fito da ɗan nasa a ganshi sai ka zauna gida ɗaya ko kai makoci da mai ɗa mai larura in dai ba mai larurar hauka mai taɓin hankali wanda zai zura a guje fita ba sai ɗaya shekara ishirin ko talatin yana larura yana cikin gida wanda suke cikin gidan ma wani ba su san shi ba saboda har yanzu da ragowar tunanin a kau da su ka a shigo da su cikin jama'a to amma yanzu yau da gobe wannan magana da ake ana ta ilmantarwa ana ta kiran jama'a gashi yanzu har ma an buɗe wani bangare a cikin jami'ar inda duk sati masu 'ya'ya masu matsala suke zuwa su kai su a ba su shawarwari mu ba likitoci ba ne amma ana kallon larura a yadda aka karanta ta da yadda kuma take a aikace a zahirancen ta ilmantar da iyaye a ba su shawara yadda za su yi tafi da harkokin irin yaran su da masu gwaje-gwaje ma da akwai bukatar an gwada akwai bukata a je gaba a nemi likitocin kwakwalwa ko na kunne ko na ido ko na ma irin yara masu takaddama din na yara da ba sa daidaita da jama'a irin social abin nan eh behaviors din nan to duka irin su za a ilmantar ma na bukatar likita ne a ba yara iyaye shawara su kai yara asibiti don ci gaban likitoci su karba su aikin su to fannin lafiya kenan da kuma fannin ma mu'amalar iyayen kansu don wani lokacin an haifar amara lafiya sai ki ga zama ya rikice tsakanin miji da mata kowa yana kokarin ya dora wa kowa laifi to shi ma nan muka zauna da su mu musu nasiha mu ba su shawarwarin yadda za su yi har su hakuri su karbi wanda abin dan irin wannan auraraki da yawa na mutuwa an samu yaya irin wannan daga karshe ba sai ga an tattara an dauki dan an bar uwar da ita da yan uwanta da matsalar yara na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa ta shi kai Game da wannan lalura kwakwalwa ta autism dai wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da Dr. Asma'u Abba Garko ta sashen kula da lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. ga kalubalen su waɗannan yara masu da suke tashi da lalura ta rashin karɓar saƙonni kwakwalwarsu a daƙila take dama can a kaka haife su muna da wani irin abu na al'ada kin ga duk abin da yake da nasaba da ƙwaƙwalwa muna alakanta shi da aljannu ko sammu ko wani abu mai kama da haka a wannan gabar yaya me ya kamata iyaye su yi bayan bayanin da kika yi cewa a zo asibiti da sauransu al'umma ya ya kamata wannan kira za ki yi musu cewa ya kamata a gane abu na aljannu kuma akwai abin da kuke cewa eh, stigmatization eh, shi ne ke haifarwa misali ba ma na so a ce watakila yaro na yana da wannan lalurar ba na so kuma a ce watakila aljanu ne suka shafe shi ko wani abu da haka nake boye shi me kike ganin mutane ya kamata su yi a cikin al'umma baya ga kun iyaye da za su gano cewa yaran su yana da wannan matsala na ji daɗin wannan maganar taka wannan shine abin da ake cewa awareness a fahimta al'umma ta fahimci menene ma faɗakarwa yawa faɗakarwa faɗakarwa ta farko shine iyaye su fahimci cewa matsalan nan gaskiya ba za mu ce ba aljani ba ai musulmai ne mu so a har a addini a komai akwai amma dai in particular wannan rashin lafiyar gaskiya daga cikin abin da ake gani ya kawo matsalar nan shine matsala ce da ta riga ta shafa kwakwalwa hmm. so da ka zancen aljanu ko san mu ko wane ne gaskiya ba mu alakanta shi da wannan ba shi da nasaba da shi mm. ba shi da nasaba da shi saboda haka mu fahimci cewa eh gashi because kamar yadda ka faɗa yanzu an ce aljanu ne ko kuma sanmu ne ko kuma wani abin da kakannin kakanninku suka yi ne ko kuma yanzu yazo yake shafar ku ai mm. dole ɓoye koya ɗana amma a lokacin da al'umma suka fito ku fito ku fito masu irin wannan matsalar ku fito mun fahimce ku we are ready kamar al'umma ina ce community ko society ko gwamnati ma abin da ya kamata kenan gwamnati ta shigo ciki a fadakar mutane su fahimci cewa oh ashe abin nan da muke tunani ma ba haka bane ashe ma wani abin ne daban to yanzu tunda kun fahimci haka ku fito da 'ya'yanku ku kawo su ga wani shiri na musamman mun yi musu su zo ai kaza ai kaza kamar yadda na faɗa maka maximum potential ba su kamar sauran yara ba mm. amma ai ba su mutu ba mm. saboda haka mu gani me za mu iya tafin me za mu iya fitowa da shi daga cikin ability ɗinsu mm, su ma su amfani al'umma ai ba mm. wata al'umma da take so a ce ga wannan shi ba shi da amfani a cikin ta a'a mm, to ko al'umman nan ku zo ku yi forming wani abu da za ku ce eh duk masu irin wannan abun mun fahimce ku ba aljanu bane ba waye bane ku fito mu ga ya za a taimaki yaran nan kaga an rage stigma kenan abinda ake cewa kyama kyama kuma daman matsalar mental illness duk wani abu na kwakwalwa yana da wannan kyamar zaka ga me shi ko dangin su abu da ya faru tun kakannin kakanni suka ga ba a manta ba mm. saboda ya shafi kwakwalwa ko ya shafi mutum yana yin abin da mm. sauran mutane mm. ba sa yi so a wannan gaba muke kira ga al'umma don Allah su fahimci menene wannan rashin lafiyar sannan idan akwai wani taimako na musamman da zaka ba wa dan makocinka kai ka ji wannan program din a misali shi bai ji ba kuma kai ka fahimci cewa yar yaki ko dan kawunka ko makocinka ko dan abokinka yana da shigen wannan maganganun da muka faɗa dan Allah sai a faɗakar da su mu kuma a duk lokacin da aka zo kofar mu a buɗe take za mu yi bayani yanda ya kamata duk kuma wani taimako da ya kamata mu bayar za mu bayar wani irin kalubale ne a kansu na lura da kai su ne kalubalen suna da yawa amma daga cikin waɗanda za mu gano mu hango yanzu yanzu za mu hango accessibility ya za ka cewa accessibility hmm. kana ƙauyen ƙauyen ƙauyen ku wataƙil baka taɓa zuwa in a misali akwai wurin da za a zo a yi taimaki yara nan a kano a misali a hmm. cikin nan aminu kano teaching hospital hmm. to kana ƙauyen ƙayayyau baka ma ji labarin akwai asibitin ba so ba ma kada accessibility to ka zo ka samu asibitin mm. sannan a misali da kusaci na ka samu da kusaci na ka zo ka samu wannan care din da ake mm. faɗa sannan um, wannan child psychiatrist din da ake faɗa na gaya maka a bayan likitan kwakwalwa ma akwai kuma likitan kwakwalwa da yara shi kuma daban abin da ya je ya karanta kenan mm. to su kansu ba mu da su da yawa a Najeriya. Saboda haka a misali akwai cases ɗin da ake turo mana a yi rufarin ɗin cases daga Bauchi daga daga potiskum daga yan neighboring din daman kano da jiga daman jigawa katsina daman regular wannan dinmu ne mm-hmm. abin dalili na shine na babu wannan child psychiatrist din da ake bukata a wannan yankunan mm. saboda haka shine kaga referral kuma saboda karancin su ne karancin su ne yawa karancin mm. su ne saboda haka a wannan referral din za a iya referral din ku a misali daga garin ku zuwa nan din ku ɗauki shekara ɗaya ko shekara biyu ma kafin ku iya zuwa saboda wannan rashin accessibility din da rashin wayewa ko abubuwa dai za su da rashin hali ma halin zuwa shi ma hali na tattalin arziki yauwa mm. sannan za mu iya cewa akwai kalubale na kamar jinya mm. caregiver body eh, kula da ciyaran na yau da kullum na yau da kullum mm. abu ne da yake da matukar wahala akan iyaye da yawa a misali akwai masu irin waɗannan 'ya'yan da wata in ɗanki yana da irin wannan ciwon kin fa sallama da gidan biki ka kalli dai mata da biki amma mm-hmm. wata ba za ki sake zuwa saboda kina tsoron ki fita ki bar wannan yaron wata shi a nashi autism din yana da ciwon gigiwa kuma a haɗe da autism din nan ko kuma farfadiyan nan ba za ki so ki fita kin tafi gidan biki ki je ki dawo a ce miki ai ya je ɗiban ruwa ne mun hana shi mun hana shi ya faɗa rijiya ke kuma ba ki so ki tafi da shi ke kuma ba za ki so ki tafi da shi ba zai bakki ma ki nutsa a gidan bikin nan ba kuma a misali ke ke kadai ce a gidan nan ke ce yayi nan cakko shi nan yayi nan cakko shi nan ke kanki fa baki huta ba ke kanki baki huta ba mm. wai sukan yin bacci suna iya bacci akwai waɗanda ba su da sleep problems amma daga cikin wannan yan rakiyar ciwon da na faɗa maka complications sun ciwon akwai kuma sleep problems so aka to bai ma yi bacci ba a ina za ki huta wata ilda ya yi bacci ne ma za ki iya hutawa to kuma ya zo da sleep problems so baccin ma ba zai iya ba wani lokacin kuma a rinka samun matsala wannan zai iya kawo matsala tsakanin mata da miji rinka gani wata illa laifin ki ne ke kina ganin ai kina iya kokarin ki shi kuma baya gani shi kuma yana so wannan kaga shi ma an dan samu relationship problems a cikin gida mm. sannan magungunan da za a iya basu daga ciki wasu za su iya zama masu tsada wasu kuma ma babu su a misali so kaga shi ma wani kalubale ne akan waɗannan masu ciwon mm. sannan akwai matsala ta stigma kyama duk wanda yake da irin wannan abin a cikin al'umma ba a ba a lamunta da shi ba ba a aminta da shi ba saboda haka kai kanka ba za ka ji daɗin nuna wa al'umma cewa in kana da 'ya'ya bakwai kana da mai guda ɗaya mai autism in aka zo ganin 'ya'yanka wata shidan nan za ka fito da su ba za ka fito da wannan guda ɗaya ba saboda kai kanka ba ka so a alakanta ka da cewa kana da ɗala ifaffe ko kana da ɗa mai matsalar kwakwalwa sannan akwai matsala ta makaranta Yau wa yaran nan waya ma za a yi da su ne ya kai lokacin shiga makaranta shekarar shi shida shekarar shi bakwai kannan kannan bayan shi sun fara shirya dididi za a sa su a gaba a kai su makaranta shi ba makaranta wani lokacin ba lallai damu tun da a yanda suke kuma ba su da damuwa ma saboda emotion ma emotionally ma suna da problems mm. to amma wani lokaci in ya damu zai iya so shi ma a ce ya je makaranta to amma wace irin makaranta zaka kai shi shine ake maganar special education da special schools hmm. akwai waɗanda dama abin da suka karanta kenan ma'amala da irin waɗannan yara hmm. to su kansu bamu da su da yawa special schools din nan bamu da su da yawa special educationists din nan bamu da su da yawa to kaga shi ma wani kalubale ne to wannan ya zo ma maganar cewa irin waɗannan yaran ya za a yi da su a kai su normal makaranta ta irin ta kowa ko ko wannan special schools din a yanzu special schools suna da mahimmanci saboda za su koya musu daman training din waɗannan mutane shine na irin waɗannan masu special disability din mm. yawa ko kuma kuna da yanda za ku yi da su mm. to amma a yanzu ana ganin a cakuɗa su ma a cikin sauran yara mm. to me yasa saboda karancin malaman da ake da su ne ko eh yanzu ana ganin cewa idan kuka cakuɗa su da sauran yara za su fahimci me sauran yara ma suke yi a wannan yana magana shi baya magana shekarar shi shida baya magana amma ya ga yan ajinsa suna magana so zai iya wannan modelin din wannan kallon abin da yake faruwa zai iya iya kokari shi ma ya ga mm-hmm. yayi mm-hmm. ya ga kuna wasu abubuwa na interaction ai na gaya maka su mm-hmm. ko shiga cikin yara ba sai mm. so wannan abin zai iya sawa su shiga cikin al'umma su shiga cikin yara su iya blending da su su iya wasa da su abin da ake gani a special schools shine ka kai su duk irin su daya a aji daya mm. wa zai koyawa amma a wayannan da suka fi su ka kai su eh. za su koyi abu ɗaya biyu uku mm. daga wurinsu mm. so ba na ce wai kowanne yana da mahimmancin shi mm. amma dai gaskiya za a school management muna kallon wannan shi ma a wata mafita da za a samu a gaba lalurori daban-daban eh, akan samu baya ga sassa a asibiti irin wannan na kula da masu wannan lalura din akan samu wasu cibiyoyi da za a ce santa ce ana kula da lalura kaza ko masu lalura kaza ko kuma akwai wasu kungiyoyi ma na kasashen ƙetare da za su zo su ce suna ba da magani akan lalura kaza sun ma buɗe wani wato wani ofishi ko wata cibiya wai masu wannan lalurar akwai ba ga kunan a dunkule aiki kuke na abin da ya shafi kwakwalwa gaba ɗaya a game ba akwai wuraren da musamman ake kula da yara irin wannan masu lura misali mu a nan lardin to hakikanin gaskiya ilimi na da yawa kuma abubuwa na da yawa amma gaskiya dai a najeriya ban ji wani abu da aka ce yana da alaka da irin wa'annan groups ko organizations ba ba kamar kasashen waje ba da zaka ga su wayewa ta kai wayewa da akwai ma um, um, abu da ake shiryawa na musamman na iyalan masu irin wannan ciwon akwai kuma institute kan shi da a mm. misali za a ce kamar national autism mm. institute da mm. abin da suke yi cibiyoyin nazari akan wannan abin kadai suke yi gaskiya ban tabbatar muna da shi a kasan nan ba ba ma a kano ba ba ma a ba a zancen kano gaskiya amma dai gaskiya ban tabbatar da haka akwai bukatar hukumomi da gwamnati bukatar hukumomi da musamman mutanenmu attajiranmu to mu daina ma magana attajirai su kadai masu ilimi duk wanda yake da ilimi abin nan ba wai na likita bane shi kadai na faɗa maka 'yan jami'a suna special education duk suna haɗo wa'annan abubuwan yau wato mu haɗu da mu da su da society mu masu unguwanninmu sun kula masu wa'annan wa'annan ciwon su su a haɗa a ƙarfi da ƙarfe a haɗa ƙarfi da ƙarfi a misali mu ga ya za mu taimaka wa yaran nan because kamar yadda na faɗa babu society da yake so ya zama masu larura suna da yawa a ciki so ake yi in ɗanka ne so kake yi ko bai fi kowa ba amma kai ya gaza kowa to ka so wa ɗan kowa ma haka so da haka akwai buƙata na gwamnati da mu ce attajirai da masu ilimi da mu likitoci da duk wani wanda yake ganin idan ya shigo harkan nan za a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimakawa waɗanda waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin don ana mina kira gare su su zo a yi saboda abu ne da insha Allah za a samu mafita a cikin to Allah ya samu dace amin madalla dr asma'u mm, abbagar ko ai asma'u ta yi magana sosai ta iya bayani kuma ta ce in kaji kai ma ka dan uwan kai eh, ka sanar da dan uwanka wannan sako mm. ne mai kyau wanda ta faɗi sosai mm. to yanzu muna tare da bako da Malam Salisu Lawal daga ma'aikatar ilimin jihar Katsina. Mm, barka da zuwa. <laughs> To barka ka dai. Barka da zuwa. Ai da ka san kin san da kin ce mm. inda hali za mu buɗe waya to bukan magajiya hana da eh. magajiya yau. <laughs> Ba da ba ba ba da. <laughs> Sai ayi mana afuwa ayi mana afuwa. Mm. Za mu dan ji ta bakin shi kan. To eh. Malam Salisu ka je abin da muka tattauna eh, yanzu. To muna so mu sani wace tanadi um, jihar Katsina ta yi mai yara masu bukata ta musamman wajen ilmantar da su to farkon fari dai gwamnatin jihar katsina ta ba ilimi muhimmanci mm. shi ne abin da ta ba da ilimi mm. kenan ta ba shi muhimmanci kwarai da gaske a karkashin shi wannan gwamna namu mai mm. girma wato right honorable aminu bello masari a ƙarƙashin kuma shugabancin ita kwamishinan ilimi ta jihar katsina farfesa halimatu sa'adiya idris ilimi shine babban eh, ginshikin ta yadda al'umma saboda haka muna da makarantu kamar guda biyu wanda suke kula da ainihin irin waɗannan yara masu bukata ta musamman mm-hmm. akwai makaranta guda ɗaya wadda take kula da ainihin yara waɗanda suke da larura ta gani mm. wato makahi muna da ita a nan cikin garin katsina wadda makaranta ce ta kwana da malamansu da komi da komi mm. da kayakin aiki duk gwamnatin jihar katsina ta samu musu da wannan abubuwa mm. sannan kuma akwai guda ɗaya wadda take kula da yara waɗanda suke da laura ta ji wanda mm. ba su ji wato school for the deaf wanda mm. da ita a garin malumfashi mm. wanda ita ma makaranta ce ta kwana wadda kuma an tanadar musu da kayayyakin aiki da komi da komi akwai ma har da kayayyakin koya musu sana'o'i suna suna koyan sana'o'i to wannan makarantun kyauta ne kyauta ne kyauta eh, ne ba su biyan ko sun kobo na gaba kamar na taba eh. hira da a cikin shiri na na kasa ba kasa ba da muke a nan amurka eh. na hira da wani yaro wani okashoto shi ma yana ɗaya daga cikin makarantar wannan makafi kwarai da gaske Eh. Eh, saboda haka wannan shine babban tanadi da ita gwamnatin jihar katsina ta yi mm. don kula da ɗalibai waɗanda suke da bukata ta musamman kamar yanzu waɗannan masu ɗan larura na ta kwakwalwa nan fa eh. ko wani abu da kuka da shi a kasancewar gaskiya wannan larura ni dai a iya sani na mm. ba ta da yawa sosai a jihar katsina mm. to amma na san idan buƙatar ainihin kirkiro musu ko kuma a tanadar musu wata makaranta don koyar da su na san insha Allah a jihar katsina za ta kenan iyaye sai su dage su fufuto su faɗa gaskiya idan dai ba ba Malam Salisu zai kai mana sako dai. Insha Allah. Ai suna ma jin ku. <laughs> To eh, a shafin mu ma na Facebook da mutane ke biye da mu. Hmm. Ah, ga Ibrahim Gamba ke ce yau hmm. gobe ikon Allah matsala game da kwakwalwa babbar illa ce ga rayuwar dan Adam. Ina hmm. fatan shugabanni za su ji su tashi tsaye domin magance wannan illar Allah ya sa mu dace. To amin amin. Eh. To sannan kuma in Allah ya kai mu kin san da yake magana ilimi ce ko da ba mako mai zuwa ba ko da na sama ne ko mai zuwa ko na eh. saman shi za mu tattauna da shi sosai a maganar ilimi a jihar Katsina sai mu sa cikin shirin yau da gobe shine ai maganar mm. ilimi amma kafin sannan din kaɗan daga cikin me ya kawo ka kaɗan. Mm. To hakika abin da ya kawo ni zuwa na na uku kenan a wannan ƙasa. Mm. akwai wani shiri wanda gwamnatin jihar katsina ta shiga yarjejeniya da ita ita gwamnatin wannan kasa ta amerika mm. na kawo ɗalibai 'yan sakandare 'yan aji daya wato ss1 Babban sakandare ta aji ɗaya mm. ss1 mm. su zo wani shiri na karatu na shekara ɗaya Mm. musanyar ɗalibai kenan musanyar ɗalibai kenan wanda ake mm. ce ma Kennedy Luga Youth Exchange and Study Program su suna bada nasu ko da ke zamu je a yawa kan shan ya daɗin eh, suna bada nasu <laughs> to ba da lai mun gode eh, sosai ba da nasu. masu sauraro ku rika kasancewa da mu kai tsaye a shafin mu Facebook domin tofa albarkacin bakin ku game da eh. batutuwan da muke tattauna a ko da yaushe to yanzu a madadin Usman Ahmad Kabara Safina ta sada so dangi da ni Maryam Bashir Bagaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai ku kasance kasance tare da mu gobe war haka izan Allah. Yau a gaban su kwarai shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan kokowa ba ba. wasanni na motsa jiki dinka share ba